Ko ba a faɗa ba jam'iyyar PDP ta dare gida biyu a zahiri da wasu ɓoyoyin lamuran siyasa tun ɓallewa ba manga da wasu gwamnoni bakwai suka yi haɗe ma da 'yan majalisar dattawa da wakilai da dama. Wannan sowa ta neman kawo canji ta sa shugaban jam'iyyar Bamanga Tukuru barazanar zayyana cewa 'yan sabuwar PDP tamkar ma dai sun sauka daga mukamansu ne. Hakanan Bamangan ya buƙaci jami'an tsaro su saka kafar wando ɗaya da 'yan sabuwar PDP. Tuni ma za a iya cewa jami'an musamman ma 'yan sanda sun fara ɗaukar wasu matakai na nuna tasirin wannan buƙatar. Tukur mai shekaru fiye da saba'in da bakwai tun hawansa mukamin ya samu zargin zai bawa shugaba Jonathan tikitin ta zarce a shekara ta 2015 da sha biyar, da naɗa ɗansa awwal ya zama gwamna Adamawa. Ba man wanda ya musanta batun tikitin ta zarce? sai dai ya ce ai ba laifi ɗan nasa ya takarar. To laifi ne ɗana ya tsaya. Ɗana ba ɗan Adamawa ba ne. ɗana ya tsaya jam'iyya da har ya zama memba. Lokacin ina ina ina ciyawan wani. Wannan duk surutu ne na shirme. In awwal ya so ya tsaya sai ya tsaya. Mun hana shi ba ba zan ce masa ya tsaya ba zan ce masa kada ya tsaya ba. ni na ce masa da ya tsaya eh, a lokacin da ya tsaya ya zama memba gwamnan sabuwar pdp sule lamido ya zargi ba mangan da wuce gona da iri sannan an zo convention gwamna guda daga jiha an hana shiga wannan convention din da mutanensa ana sake sunaye sannan an zo an ce wa'anda suka sauka kamun zo na kowanne ya dawo domin dama an ce an soke su ne saboda bakan ka'ida ba an ce to kenan su dawo a zaɓe su an zo an cire su an sa wasu to wannan abun shi ne ana kakari abubuwa domin biyan bukata muka cewa ba za mu je ko ina ba. wata liyafa ta murnar zaben cike gurbin pdp da bai samu halartar gwamnonin sabuwar pdp ba shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar tony anene ya yi wani jirwaye mai kaman wanka na nuna jonathan zuwa ƙarshen wata ya fara takarar 2015 i think the time is right Sai dai a gefe guda gwamna Sule Lamido mai samun goyon bayan Obasanjo ya ce ba laifi ba ne in shi ma ya yi takarar. Da can ɗin shi Jonathan ɗin ai an tsaya an zage ma kansa an hana shi an ce ba zai ba amma Allah ya ce Jonathan bawa na ne shi na saka kuma sai ya yi. saboda haka idan ya ce Lamido bawansa ne shi zai yi a yanzu bawan duk duniyar nan za ta roba mai hana ne a ƙarshe dai masanin harkokin siyasa dr sadiq abba ya hango Jonathan ba zai ƙara nikar da waka ba. Da an dakata sai an samu sulhu an samu yarjejeniya dan sai a canja wanda zai canja. Ah, dokta kana ganin wannan mataki na ba sani ba sabo ba zai haifa wa Jonathan da kamar shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukur wani alheri ba kenan. Sun fita karamin rikici ne sun shiga babban rikici. Yan gamayar adawa ta APC dai na lalai marhabin da barakar ta PDP duk da su ɗin ma akwai wata guguwa da ke fuskantar su wajen kulle-kullen wanda zai yi musu takarar shugaban ƙasa. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.